Wata sanarwa da harkutar sojan Najeriya ta aiko mana ta ce waɗannan 'yan Boko Haram 'yan ƙasar Chadi ne da aka cafke su a unguwar Arawa da Malam Inna a garin Gombe mai makwabtaka da jihohin Borno da Yobe a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Na nemi ƙarin bayani daga daraktan labarai a harkutar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka. Akwai wani aiki na haɗin gwiwa da na soja na ƙasa na Najeriya da kuma hukumar tsaro ta ƙasa wato Department of Security Services suka gudanar da wani aiki a garin Gombe inda aka cafke wasu 'yan ta'adda na Boko Haram wato Bilal Muhammad Umar Bashir Muhammad da Muhammad Mai Gari. Kamar yadda na ce dama cewar waɗannan mutanen uku an tabbatar da cewar 'yan ta'adda ne na Boko Haram suke ƙasar Chad Gaudi kuma sukan shigo Najeriya su ɓanna kuma suna cikin ɓangare na ƙungiyar albarnawi na ta'adda na Boko Haram. kuma da aka je wajen cafke sai daga cikin su wato Bilal Muhammad Umar ya nemi ya gudu A jami'an mu suka harbe shi a kafa amma duk da haka dai an kai shi asibiti ana bashi magani dukkan su ukun kuma ana nan ana bincike a kansu a wani abu da nake so in shaida ma shine an same su da sinadirai na haɗa bama bamai waɗanda ake kyautata cewar suna da niyyar kai wani mugun hari ne a garin Gombe ko kuma wani bangare na Najeriya amma duk da haka an ana nan ana bincike a kai. Ko suna daga cikin waɗanda a baya kuka bayyana cewar kuna neman su ruwa jalo da aka bayar sunayen su? Ana nan ana bincike ko me yake wakana insha Allah za mu sanar da ku. Amma bincike na farko ya tabbatar da cewar ba yan Najeriya ba ne kuma ga bangaren kungiyar ta'adda na Boko Haram da suke da kuma abun ga sinadaran da aka kama su Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora ya ce batun 'yan Boko Haram ɗin nan fa har yanzu da saurari na aka ba. Eh yadda dai nake faɗi a akwai sauran rina a kaba har yanzu dai ana bukatan jama'a su yi tsantsan da wanda suke haɗuwa da shi wanda ya zo ya sauka da su da kuma su zama ina lura da abin da ke faruwa a cikin al'ummansu ya nuna cewa din har yanzu akwai wa'anda suka ga cewa zafi ya kamata a ci gaba kuma ka ga an ce ba 'yan kasashen Najeriya ba ne ya nuna cewa su ma 'yan Boko Haram ko 'yan Najeriya sun dama ba sa bin su suna dau suna yo da daga Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.